ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Hakika annabi Yusuf ya zo muku tun gabanin annabi Musa da hujjoji bayyanannu akan kaɗaitakar Allah, amma ba ku gushe ba a cikin shakka da ƙaryata abin da ya zo muku da shi, har bayan ya rasu sai kuka ƙara samun shakka da ba. kuka ce, Allah ba zai ƙara aiko da wani manzo ba a bayansa. to irin wannan batan naku gabarin gaskiya haka Allah yake batar da duk wani mai wuce gona da iri cikin iyakokin Allah mai shakka cikin kaɗaitakarsa.